assalamu alaikum sunana nuruddin muhammad kabir dan baba don gusau uban kasar tudun wada ina son isan muku da wani sako mai muhimmancin gaske kan coronavirus wadda a zuwa yanzu ba ta da magani za mu iya kare kanmu ne kawai daga wannan cuta ta hanyar bin umarnin kwararrun masana kiwon lafiya da kuma mahukunta sannan zama a gida da gujewa taron jama'a da ba da tazara kafa shidda tsakaninka da na kusa da kai da kuma yawaita tsabta ko wanke hannu saɓanin tunanin wasu da ke cewa wannan cutar ta manyan mutane ce ko masu kuɗi cutar corona za ta iya kama kowa saboda haka ne muke kira gare ku da ku tallafa wa yunkurin gwamnati wajen daƙile wannan cuta ta hanyar dakatar da duk wasu tarurruka ko bukukuwa da za su janyo taruwar mutane na gode wassalamu alaikum Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.